بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أسعد النبيين وإمام المرسلين وقائد البر المحجلين محمد بن عبد الله الصادق الوعد الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن دعا بدعوته wasanna bi sunnatihi ila yawmiddin yan uwa mu da haduwa a wannan majalisi na mako mako dan karatun littafin muftasaru shu'ab al-iman lil bayhaqi ikhtisarun abu al-ma'ali al-qazwini wanda ya rasu shekara ta 699 bayan hijira yau muna bakwai ga watan sha ɗaya hijira na da shekara dubu ɗaya da ɗari da arba'in da bakwai wanda ya daidai da ashirin da biyar ga watan hudu miladiya ta dubu biyu da ashirin da shida wannan shi ne darasinmu na talatin a cikin wannan littafi mai albarka za mu tashi a alhadi wa sittun ko min sha'abin iman haka ne gaba ko yanki na sittin da ɗaya cikin yankuna na imani malam ya ce muqarabatu ahli din wa mawaddatihim مقاربة أهل الدين ومودتهم وإفشاء السلام بينهم والمصافحة لهم ونحو ذلك من أسباب تأكيد المودة لقوله تعالى لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلك خير لكم لعلكم تذكرون ولحديث أبي هريرة رضي الله عنه في صحيح مسلم والذي نفسي بيده لا تدخلوا لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم وحديث قتادة في صحيح البخاري قال قلت لأنس رضي الله عنه أكانت المصافحة في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقال نعم وحديث أبي هريرة رضي الله عنه في صحيح مسلم إن الله عز وجل يقول يوم القيامة أين المتحابون بجلاله اليوم أبدلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي malam ya ce wannan yankin na 61 da ke gwada imanin mutum ko da sai an same shi ne sannan imanin mutum zai cika shi ne ƙoƙarin kusantar ma'abota addini da ƙaunarsu da yawan gaisawa da su da yaɗa musu sallama da kuma yin musafaha da su malam ya kalli wannan gabar saboda muhimmancinta domin mutumin kirki duk sanda yake kokari ya hulɗa da mutanen kirki to sai sa ya samu gindin zama sai ya dadu ko da yaushe so ake zamto ka kusanci na Allah waɗanda za su tuna maka Allah jalla ala yayin da ka manta to ta wannan fuskar shari'a sai sai mana ta kwaɗaitar da mu dukkanin kwaɗaitarwa akan mu zamto shige da ficen mu muna tare da mutanen kirki waɗanda mun yi ba daidai ba za su ja hankalin in mun mance za su tuna mana su ne waɗanda zama da su babu asara ma'abocinsu baya taɗewa ya ce banda wannan ma da dukkan dalilin da zai zai ƙarfafi soyayya domin ita wannan soyayyar wadda aka gina ta saboda Allah to za ka yi rana rana gobe alkiyama Allah jalla wa ala yake al'afillahu yau mai irin ba'aduhun ne ba'adun ne illan littafu masoya juna ranar gobe alkiyama sashin su akan sashi makiya juna ne in banda masu tsoron Allah sai dai wanda suka yi takawa a cikin takawa a cikin soyayya ta su tun a nan duniya sun so mutum dan Allah sun ƙi shi dan Allah kuma wannan aiki ita ce tushen aƙidar musulunci ta alwala wal bara saka so mutum dan abin duniya dan wata maslaha ta duniya a'a da'arsa gwargwadon da'arsa da Allah gwargwadon yadda yake tunatar da kai Allah gwargwadon yadda take ganin yana kwatanta wurin bin Allah wannan ya zama shi ne dalilin alaƙa kamar yadda kuma idan ka ji ba za ka yi hulɗa da shi ba kaskace shi saboda wani dalili na abin duniya a zama saboda rashin biyarsa ga Allah saboda shi baya bin gwadabar Allah a cikin suratun nur Allah jalla wa ala ce kada ku shiga gidajen da ba naku ba har sai kun nemi izini sannan ku yi sallama ga ma'abotansu don an shar'anta ziyara kenan ko ma'ana kenan kamar malam yayi istidlali da wannan ayar yana so ya ce maka ka bi su har gida duk wanda ka san mutumin kirki ne bi shi har gida kai alaka da shi yi alaƙa da shi a dukkanin wuraren da za ka haɗu da shi to amma in ka je kada ka mance da wannan ladabi al ina neman izini mun karanta shi a baya kamar ka ce na shigo ko kuma ka tura ɗan aike eh ka ce na shigo ko kuma ka ƙwanƙwasa amma ƙwanƙwasawar ba wannan jerawar ba ko bugu ɗaya biyu uku idan ka ji shiru ko sai ka ƙyale sai ka yi tafiyar ولحديث أبي هريرة رضي الله عنه في صحيح مسلم سوّل حديث أبو هريرة يزوج في صحيح مسلم عليه السلام يتينا نارا سيدا وندا رينا كي حلوشا بذاكو شقاء الجنة بحسي كل إيمان شرط شقاء الجنة الإيمان بالله تكوى بذاكو كي جربوتا بإيمان ما حسي كل سوجونكو لن أنا نصم مرحلة الكمال مرحلة تتكري إيماني mumini cikakke shi ne wanda yake son ɗan uwansa mumini ba za ka ga mumini cikakke ba kuma yana ƙiyayya ga ɗan uwansa mumini saboda abin duniya ko wata maslaha a'a sai dai ya ƙi shi don Allah ko kuma ya so shi don Allah ya ce shin ba na nusar da ku ba ga wani abin da da za ku yi shi Allah zai yaɗa soyayya a tsakaninku Shi shine yace aksu salama bainakum ku yawaita yi wa junan ku sallama yayin da aka haɗu kuma yayin da ma ba a haɗe yanzu lokacin waya misali kwana biyu ba a gaisa ba tura mai da sallamar kirawo shi yana cikin isha salam sahaba na sallallahu alaihi wasallam al-imam an-nawawi yace idan bishiya ta raba su in sun haɗu sai sun yi sallama assalamu alaikum wa rahmatullah babban tasirin sallama 'yan uwa addu'a ce kana cewa dan uwanka amincin Allah tabbata gare ku ba wanda ni ko kai ba wanda zai koshi da gabarin wannan addu'a muna da tsananin buƙatar muna buƙatar aminci in an ce aminci ana nufin ku fita daga dukkanin wani shari ko ma baya wata barazana wata matsala wadda ka sani da wadda baka sani domin asalin assalam ismun ne min asma'illah suna ne daga cikin sunayen Allah yana nufin wanda ya kubuta ya barranta daga dukkanin wani aibu cewa Allah jalla wa ala ba shi da aibu ba shi da nakasu ba shi da tawaya ba shi da koma baya shine assalam salima min kulli uyu ya kubuta daga dukkanin abin to kaga sai an samu wannan za a samu abin da nake yawan fada na aminci Ko sai idan mutum ya kubuta daga dukkanin wata koma baya to sai kuma a samu amincin da ake bukata to shi ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce ku yada sallama tsakanin to in dai za ku yada sallama tsakanin ku za a samu Allah zai sanya ya ta ku karkata zuwa ga taimakon junanku da san junanku da tausasawa junanku Ko in kuma an samu wannan azamantakewa to za a samu ke ne amma idan zukatan suka zamto wannan tayi nan waccan tayi can ba ma a iya haduwa to ba za a iya haduwa ba a yi ne ai wani aikin arziki shi kuma yawa ƙarfi ne to kaga duk yawan sai ya zama taron tsintsiya ba shara wanda kamar wannan matsalar ita ce take damu muna da yawan dan yawan to sai dai amma yawan bai fiye amfana mana wani abu a hadisin qatada cikin sahih al-bukhari yace na tambayi Anas radiyallahu anhu shin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam sun kasance suna gaisawa da junansu musafaha shine wannan ya kawo tafin hannunsa ya hada da na wancan yace shi sun kasance ku suna yin haka fa na na'am sai shi kwarai kuwa ai suna yi ma'ana yana cikin ɗabi'unsu wannan yana gwada tawali'unsu kuma yana gwada yadda suke kusa da junansu suke son junansu da kuma hadisin Abu Hurairah radiyallahu anhu fi sahih Muslim ke inna Allah azza wa jalla yaqulu yawm al-qiyamah Allah ranar gobe al zai shela sanarwa ayye kuwa a ce ainal mutahabbuna na jalali ina waɗanda a duniya suke son junansu saboda ni sai ya ce al-yawma ubilluhum fi yau zan sanya inuwata yawma la dhilla illa ana koyi wata inuwa sai ta to ma'ana yana daga cikin almahabbatu fillah shine mutum ya rabauta da zillul arshi inuwa al'arshi Allah tabarak wa ta'ala Allah ka sa muna da rabo الثاني والستون من شعب الإيمان رد السلام بقوله تعالى وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها ولحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه إياكم والجلوس في الطرقات قالوا يا رسول الله ما لنا من مجالسنا بد نتحدث فيها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أبيتم إلا المجلس فأعطوا, فأعطوا الطريق حقه قالوا وما حق الطريق قال غض البصر وكف الأذى ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ما لن ce ينكي na sittin da إذا shine سلمك an yace domin Allah jalla wa ala a suratul nisa aya ta 86 yace idan an gaishe ku da wata gaisuwa to ku da gaisuwar da tafi wadda aka yi muku kyawu ko kuma ku bada da amsar kwatankwacin wadda aka yi to shine malamai suka ce mai raddin wadda tafi wadda aka yi ma kyau wannan shi aka fi so shi ya fulada in za a tuna mun karanta a riyadu salihin cewa har mutum yana kaiwa gacin da zai samu lada talatin هو السلام عليكم السلام عليكم ورحمة وعليكم السلام ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ومغفرته أنا من سوكة شوانا نشيك أشي باب السمدة ومغفرته وشيني متنزي سامو تككلا دمس to an fi so mutum ya haka amma in bai hakan ba to akwai wajibin ya amsa shi ne ya ba da martani gwargwadon yadda aka yi masa saboda hadisin Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu ala alisalam ya ce na hare ku ku daina zama a akan kayya ne sai sa'abbai suka ce ya Rasulullah ba wani ɗan rangwame da za a yi mana saboda inda muke dan samu mu zauna nan ne inda muke haɗuwa, mu tattauna matsalolinmu mu ɗan ga junanmu mai zumunci kamar suna ce mai ya rasulullah mun saba akwai wani rangwame da za a yi mana akan wannan sai ya ce to shi shine ma'anan malana min majalisina bud ai ba yadda za mu wasu maslahohin namu akwai abubuwa namu da yawa wanda ba sa iya wakana har sai mun haɗu a irin wannan guraren dan wani zai ce ka zo ka same shi a inda ake wannan abin nan za ka zo kana jira ya zo ma'ana akwai maslaha ba wai su wai sun saba su zaman kashe yi wa lokaci kisan gilla ka san eh, mutanen mu mun ɗabi'antu da zaman dandali zaman an zauna dole a rana ya ware wa kansa sai ya yi wani zama na majalisa na tsawon awanni kawai saboda ba shi da aikin yi sai ya yi wa wannan awannin kisan gilla saboda in ya zauna a cikin gidansa ji yake duk gidan ya ishe shi to haka sai ya fito nan sai an ɗau tsawon lokaci haka ba irin wannan bane su suna cewa malana min majalisi na but ya rasulullah ba yadda za mu saboda maslahohinmu na rayuwa suna fare akan wannan haɗuwar da muke yi dan wani zubin sai an haɗu din mutum yake samun abin da zai ci ko wani abu makamancin da ta haddasa fiha ai muna haduwa a nan gurin mu tattauna maslahohin juna sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace idza abaitum illa al-majlisa to in har kun dage dole sai kun zauna din saboda lalura wannan sai ya gwada hanin hali ne na karhanci ba hali ne na haramci da hali ne na haramci ba wani sauki dole ne a bar wannan zama majalisa sai yace fa a'tu tariqa haqqa to ka kuma ce ku bawa mu hanya haƙƙin. ashe an hana su ne saddan lizzari'a don toshe hanyar barnar da ka zaman majalisar ka iya kaiwa gare shi ce to in dai dole sai kun zauna din to ku kula da haƙƙin hanya sai suka ce ya rasulullah menene haƙƙin hanya yace kame gani kame cutarwa amsa sallama dalilin hadisin ya zo don wannan ya kawo shi amsa sallama umarni da kyakkyawa da hani ga barin mummuna ma'ana idan so zamanka baka cutar da addininka ba kai akan kanka ko baka cutar da wani ba bal ma watakila ka amfani wani ta fuskar nusarwa ko taimakawa ko wani abu wanda zaka agaza wa wani yana daga cikin agazawa kwatance ya zo yana neman wuri nusar da shi ko kuma a'a mabukaci ne ba shi duka dai abin da zai zama wani nau'i ne na taimako to yana daga cikin haƙƙin hanya amma kada ka zauna kai ta hirar jama'a wane ya wuce ai ɗan kaza ne wane ya wuce yanzu kaza zai je ko daga kaza yake to wannan shi ne abin da ma ba a so shi aka hana domin yana cikin al'ada ka zama alƙalin bayan fage kana zaune ka wa mutane shari'a ko الثالث والستون من شعب الإيمان ينكي لستين دا أخو تكين ينكي إيماني عيادة Maryam. zuwa duba mara lafiya li hadisi bi azib radiyallahu anhu saboda hadisin albara'u dan azibin Allah ya kara mai yadda fi sahihain a cikin bukhari da muslim wa sunan abi da'ud da sunan abi da'ud wa ghayrihima da wani su yace amarna rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi sab'in manzo sallallahu alaihi wasallam ya mana umarni mu rike dabi'u guda bakwai mu aiwatar da su wa nahana an sab'in kuma ya hane mu ya ce kan mu kuskura ni aikata ɗabi'a guda bakwai na farko bai iyadatil da al marda ya ce in dai mara lafiya wanda akwai alaka tsakaninmu da shi ba shi da lafiya mu je mu duba shi in kun tuna a riyadu salihin mun karanta yana cikin haƙƙin musulmi a bahjatul qulubil abrar ma mun karanta yana cikin haƙƙin musulmi akan musulmi in ba shi da lafiya je ka duba shi yace mu je mu gaida mara lafiya wattiba'il jana'iz idan an yi mutuwa wanda muke da alaka da shi to mu raka shi makwancinsa wa raddi salami in yi mana sallama mu amsa wa tashmitil aatifi idan yayi atishawa mai masa addu'a at-tashmit shine muburatan mai alkhairi da albarka wannan kuma baya baya yiwa sai yayi sai yayi hamdala ana wannan ana fassara shi da ɗaya hadisin da yace wa idza afasa فحمد الله فشبته إن يتي الحمد لله لكي يرحمك الله ويكي يهديكم الله ويصلح بالكم وغفر الله لنا ولكم تسيري ما لم يسن استثناء جملة متعلن دبزاء مسو تشميت با daga ciki shine wanda ya atishawa kuma bai hamdala ba domin sharadin yi masa din shine hamdala ko kuma wanda a'a atishawar ta mura ce don haka idan ya atishawa ta farko za a yi mai ta biyu za a yi mai amma da ya yi ta uku sai a ce mai ufi ana baka lafiya ma'ana zukam ce rashin lafiya ce mara ce to wannan sai a kyale shi ina eh, ko kuma wanda yana cikin sallah domin inna fi salati la shughla zai yanke sallar bai eh, alhamdulillah duk da wasu cikin fuqaha suna ganin zai yi koda a zuciyarsa ne amma ai kai in baka ji ba ba a wajabta maka kai mai tashmit ba ko wanda wannan tashmit din subhanallah yan uwa mu kalli alaƙokin da suke tsakanin musulmi da yadda hadisi yake dora mu akai cewa tsakaninka da dan uwanka salama ce addu'a ce kyakkyawan fata ne kana cewa wai yarhamuka Allah Allah ya ji kanka wannan addu'a ce da kuɗi ba zai siye ta ba yarhamuka Allah idan idan ya faɗa da bakin mala'iku Allah ya amsa shi kenan kai ka ta yanke saka ka samu rahma eh kaga kalma ɗaya a ƙasa da sakan ɗaya za a faɗi yarhamu Allah Allah ya ji kanka da ya karɓa shi kenan kai kuma ka daɗa mai da Allah lana wa lakum da mu da ku Allah ya muku gafara ko yahdikumullah wa yuslih balakum addu'o'i ne masu tsada daga bakin manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa ibraril qasam an mana umarni idan wani yayi rantsuwa to mu bashi mafita a rantsuwar yace yace wallahi sai ka ci yi kokari ka ci dan kada ka sashi ya kafara ko wallahi sai mun tafi tare to yi kokari ku tafi tara ibrarul qasam cewa ba shi mafita kada mutum ya rantsuwa kai kuma ka kulle mai ƙofa yadda shi kuma zai rasa yadda zai har sai yayi kafara kada kai masa haka nasrul Mablu. an umarce mu da duk inda muka ga wanda aka zalunta mu taimake shi ba sai ya nemi taimakon mu ba ba sai muna da maslaha da shi eh? in dai sunan sunansa mazlum an cuce shi kuma da yadda zani to mu tsaya har sai inda karfin mu ya kare wa ijabati da'i da kuma amsa gayyata malamai suna taqidin wannan gayyatar da gayyatar da babu saban Allah a in kuma akwai saban Allah to gayyatar da kake sa ran kana da tasirin da za ka dakushe saɓan Allah ko ka hana shi to wannan shi ma za ka je amma inda in ka je ruwanka ba zai hana a yi abin da bai kamata ba to wannan bai kamata ma ka je wa'annan su ne jimillar abubuwa guda bakwai da aka yi mana umarni to amma idan mun lura za mu ga a wannan hadisin ne aka jimlace su a haka amma da za ka bi umarnin da yawa ya fi wannan adadin ya fi wannan adadin to sai dai ah, shi sayyidina al-bara ɗan azib yana ba da labarin abin da ya ji ne daga ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam ga kuma ta'adun guda bakwai da aka ce kan mu kuskura mu aikata su yace nahana an halqati zahab ya hana maza su sanya zoban azur zoban gwal shine az-zahab al Allah ya haramta wa maza amma mata kuma an halatta musu su ado ne gare su au qala satan zahab ko kuma cewa yi zoban gwal da namiji wa aniyat zahabi wal fidda haka na masibi ko kofi na gwal ko na azurfa haramun ne dama ka ci abinci a ciki ko ka sha ruwa ko malamai suka ce me yasa daga cikin abin da suka faɗa na ma'ana suka ce saboda gujewa kamance ne da kafirai to sai dai amma kuma ai an halatta wa mata kuma wasu su suka ce a ba wannan bane yasa saboda akwai alfahari mumini ko ba a son yayi alfahari ita ko mace waccan ado take yi daga cikin dalilan kuma da suka faɗa suka ce ai hadisin ya ce fa innaha lakum fi fa innaha lahum fi dunya wa lakum akhirah a lahira kasaitar da Allah zai sa ku yi kenan to shi yasa sai ya jarrabe mu sai ya ce nan duk wadatar ka duk wadatar ka wadatar ka kada kai kada a yi to sai malamai suka ce to a nan gurin banda banda ci da sha har amfani da su mala ya ji a yi gini a yayyaɓa shi a yi gini a yayyaɓa shi a ce ko kaza ɗin na wane ne gwal ne ko waye da su domin akwai nau'i na daga cikin hikimomin suka ce akwai nau'i na wato kissar zuciyar talaka yana ta ƙoƙarin abin da zai ci amma ga wani ya ya azo da gwal a gidansu ba haka ake so ba to ne wa aliyatul zahabi wal fidda wal maisara al maisara dinnan suka ce irin eh, ya zo da lafazin al mayasir al mayasir ko al maisara ne irin wani matashi ne suke yi sai bayan sun ɗan saka abu na laushi a ciki sai a yi masa sirki na alharis sai su sanya shi akan siddin da suke zama na raƙumi ko doki mata ne galibi suke wa mazajensu a al'adar larabawa galibin su ja ne ake yi amma dalilin da yasa aka haramta saboda wannan alharir din da aka shirka da shi Alfasi da al'istafras da alharir da addibat duk jinsin alhariri ne ba mu san shi ba sai dai mu ji labarin ko ko a wanda ya taba gani ya yake ba mu sani ba ana cewa alharir amma duka jinsin sa an halatta wa mata an haramta wa maza sai fa a babin lalura kamar rashin lafiya to an saka yana maganin fata sosai to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada dama ga wasu cikin sahabbai su wannan amma dai da yawa malamai suka ce saboda hana alfahari da kuma gujewa kamanceceniya da kafirai وحديث ثوبان رضي الله عنه في صحيح مسلم عائد المريض في خرفة الجنة حتى يرجع قلت ولا فرق بين أن يكون برا أو فاجرا لكن ينبسط إلى إلى وينقبض عن الفاجر ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم عليه السلام يشي وان دي tafi gaida mara lafiya kai ka ce yana tafiya ne دوسة dausayin الجنة cikin gona ta aljanna har ma'ana wannan bi'tibari ma ya ƙulu ilai halu bisa la'akari da cewa in ya mutu akan wannan ta'adar ba abin da zai hana shi shiga aljanna sai mutuwa ma'ana daga cikin sabubban shiga aljanna zuwa gaida mara lafiya to kuma banda abin da ke ciki na darasi da wa'azi dan akwai mara lafiyar da in ka je ka ga yanayin da yake ciki to dole zuciyarka ta rankwafa saboda ana shan wahala sai ka ji cewa ashe ma kai sarki ne ko amma a hakan ba ka ji kana ta jin haushin mutane ba ka da kwandala ba komai a aljihun amma ka je asibiti ka gani ka tafi yanzu babban ɗaki asibitin murtala ko ba ka da kowa kawai ka ɗan ka kalla ka gani ka fito ka ji yadda zuciyar za zata to aka ce wanda ya wannan to tamkar yana tafiya ne cikin aljanna subhanallah tare da cewa akwai nau'i na kamar ka ce ƙarfafa zuciyar shi mara lafiya da. domin wanda ba shi da lafiya in aka zo wurinsa yana ɗan samun ƙwarin gwiwa to amma sai ka kamar ma kai ka fi cin gajiyar abu kai da kai aikin alkhairi ladan da za ka samu da yardar Allah da za ka samu ya kuma shi fa'idar da shi mara lafiyar yake samu to shine malam bayan ya gama anan sai ya ce amma wurin duba mara lafiyar babu bambanci tsakanin mara lafiya mai tsoron Allah da mara lafiya mara tsoron Allah kawai dai ana so idan ka je wajen mai tsoron Allah ka sakan mai fuska ka kwantar mai da hankali in kuma mara tsoron Allah ne ka ɗaure mai fuska amma maimakon ɗaura fuska kai masa wa'azi mana ko sai ka alaƙanta rashin lafiyar tasa da halin ka ce to kaga yadda rayuwa take shi yasa ake so mutum ya zama kusa da Allah kai fatan wannan jinya ta zanto ma kafara ka yawaita istighfari irin kalaman da ya kamata a yi ta gaya mara lafiya ke ka yawaita istighfari da tuba sai ka in Allah ya karba shi kenan duk abin da aka yi sai ya koma lada ina ruwan Allah fa ulaika yubaddilu Allah sayyi'atihim hasanat an yi ba daidai ba amma in aka tuban da gaske sai Allah ya maida ba daidai din ba sai ta zama lada kaga ta zama riba kafa الرابع والستون من شعب الإيمان الصلاة على من مات من أهل قبله malam ce yanki na sittin da 64 cikin yankin imani yin sallah da duk wani wanda ya mutu in dai ya mutu akan musulunci ba ruwanka da cewa ko lalatacce ne ko yana yin sabo kaza ko yana bayyana kaza in dai ya mutu yana cewa la ilaha illallah ana da tabbas ya mutu yana musulmi to wannan lalle ya wajaba al'ummar musulmi su yi masa sallah kuma su binne shi a makabartar musulmi hisabinsa kuma yana hannun Allah لحديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين حق المسلم على المسلم خمس ce saboda hadisin Abu Huraira da ya zo cikin sahihai Annabi sallam ya ce haƙƙin musulmi akan musulmi guda biyar ne raddu salami wa iyadatul marda wa tashmitul atif wa ittiba'ul janaiz wa ijabatu da'wa kaga sai aka sake maimaita wancan ko amma ta sigar haƙƙi ba ta sigar umarni ba da ya a can to amma da haƙƙi da umarni duka abu ne wanda aka wajabta shi na farko raddu salam mun karanta shi a can amsa sallama na biyu iyadatul marba ko dai da mara lafiya tashmitul atis yin addu'a ga mai atishawa ittiba'u janaiz raka janaza ijabatu da'wa da kuma me to me alakar wannan da wannan babu alakar shine me ittiba'u janaiz janaza in dai ta musulmi ce don karaka ta zaka samu lada in ka raka ta zaka sami yardar Allah jalla wa bal ai a wannan lokacin ne ma yake da tsananin buƙatar ka je dan kai addu'a tana iya yiwuwa Allah ya masa shafa'a ta dalilin addu'ar ka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace babu musulmin da zai rasu mutane 40 suyi masa sallah ba sa shirka da Allah sai Allah ya cece su akan babban manufar salatul janaza shine neman ceto kamar masu sallar suna cewa ya Allah kai ne mafi karamci mafi kyauta yanzu abin ka yi baƙo wani irin karramawa ce ba za ka yi masa ba to Allah ya fi duk wani mai karamci fa karamci yadda Allah yake saukar baƙi gara da yake ba wa baƙi babu irin tafi a cikin al'umma rahmat sa tana da yalwa da yawa wannan gabar babban jan hankalin da take mana shine ba ruwanka da zunubin mutum da sabansa to da sirrin da ke tsakanin bayi da ubangiji yana da faɗi kana iya yiwa a lokacin da kake masa kallon mai sabo kake ɗan jin haushinsa saboda wannan sabon wataƙila shi kuma ta wata hanyar ma ya sulhunta da Allah ya yi kyakkyawan tuba kuma Allah ya lamunce mai to kai ko ne naka hmm? to shi yasa ba a shiga tsakanin bawa da Allah sai a hukunci da zahiri amma dai kada mutum ya zurfafa kan mutum ya wuce makaɗi da rawa kowa ya ji da kansa حديث ثوبان في صحيح ya ce man صلى ala jana'zatin,' duk wanda ya yi wa wata janaza sallah falahu qirar yana da tilin lada wa shahida dafnaha wanda ya halarci aka binne ta aka binne ta da shi falahu qira'an to yana da tilin lada tudu biyu ne aka ce mal qira'atu ya rasulallah sai ya ce mislu uhud aka ce me qira' yace shine kwatankwacin dutsen uhud kalli kallon dutsen uhud asali a yadda yake a wurin by extension ka iya cewa dutsen Uhud. domin ragowar duwatsun da suka hayayyafa bayansa kusan extension ne nasa to a ce duk wannan filin an baka shi na lada to amma wannan sai ka halarta duka ko kaga in ka so ka tauye wa kanka in ka so kuma ka wannan za ka ga da yawan an yi sallar da mu mu juya mu tafi hada-hada ko wata kila firas ɗin nan kuma zai mana amfani Alhamis الخامس والستون من شعب الإيمان ينكي نفس السند بيرشكين ينكي الإيمان تشميت العاطف yin addu'a ga wanda ya atishawa tare da cewa ya zo jimillar waɗancan haƙoƙin amma sai ya ware shi saboda muhimmancinsa ƙaramin aiki ne amma kuma Allah yana farin ciki da shi ba wanda zai kula da shi sai mu ne li hadisi abi burdata fi sahih muslim an abi musa al رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا عطس أحدكم فحمد, فحمد الله فشمتوه وإذا لم يحمد الله فلا تشمتوه أبو بردة ابن أبي موسى الأشعري أن في سونا سيتجي القيس أبو موسى شكم عبد الله بن قيس يتي عليه السلام يتي إن ينقي أتشاوى يتناجع الحمد لله to ku ce yarhamukallah yi mai addu'a amma idan ya shawa bai gode wa Allah to kada ku yi mai addu'a ma'ana in kai shiru babu komai to sai dai kuma ana so ka taimake shi shi ma ya taimake kanka ko ce baka ce alhamdulillah kai masa al'amru bil ma'ruf yadda zai samu addu'ar kuma kai ma ka samu السادس wasu من شعب iman. في مباعدة الكفار والمفسدين والغلظة عليهم yace a wannan yankin na 66 cikin yankin imani mutum ya nesanta kansa da arna kafirai mabarnata kuma idan ta kama kada ya sassauta musu me ake nufi da wannan ya nesanta kansa da su mana in dai hulda ba ta zama dole ba kada yi don kasu ɓaran mai da kar kasu sa mai shakku to ta yaya kuma za a tsananta musu ya ake nufi da tsananta musu ashe ba rawanta musu ake ba don su sha'awar musulunci to wace irin tsanantawa ta yaya kuma waɗannan ahkam suna da alaƙa da ƙarfin musulunci da kuma rauninsa za mu karanta hadisin da ke magana in kun haɗu a hanya ne mai mara yalwa ka tilasta su su canja hanya wannan yana magana a akan garuruwan da suke musulunci ne suke jagoranci ba cakuɗa ake ba rabi da rabi ko ma musulman su ne 'yan kaɗan nan ba zai yiwu ba a fiƙul aqalliyat ana magana ga wanda suke zimmiyai ahlul zimma waɗanda gashi nan kafirai ne na amana suna zaune a garuruwan musulmi to a zama irin namu ya abin yake ba za ka iya ɗaga musu kara ba ba yadda za ka yi da su su ma ba yadda za su yi da kai ko ciwon ido sai haƙuri ko yana so ko baya so dole ya buɗe ido ya ganga kai ma ko kana so ko baka so sai ka buɗe ido ka gan shi sai a yi masa ba a daidai gwargwado da kuma abin da maslaha za ta bayu zuwa gare shi amma asali shi mumini ɗan uwansa musulmi shi ke samun rangwame a wurin shi ke samun ɗaga ƙafa da jin ƙai saboda abin da ya haɗa su ɗin ya fi alaƙa ta jini da kuma duk wata maslaha ta duniya shi wancan dama babu abin da ya haɗa shi to sai dai idan yanayi ya haɗa kuma wanda za a tallata musulunci to anan kuma ana gwada musu ne kyakkyawar alaƙa ana gwada musu sauƙi da rangwame ko sa sha'awa Allah jalla wa ala ya ce la yattakhidul mu'minuna al-kafirina awliya'a min dunil wannan isbar ne amma yuradu bihi amr labari ne amma kuma umarni ake nufi kamar yadda yace wal walidatu yurdi'na auladahunna hawlayn kamilayn a'a labari ne amma ana nufin li yurdi'na auladahunna ni kamilai ce muminai bai dace su riki kafirai masoya abokan sirri na kud da kud koma bayan ‘yan uwansu muminai ba, duk wanda ya haka to ya sani ba shi da wata ajiya a wurin Allah, ba shi da wani sauran matsayi a wurin Allah. Idan ya zama dole sai an yi wannan da su to a ɗan yi musu dai haba-haba a fuska, wataƙila wannan haba-haban ta zama sanadiyyar Shigo wasu musulunci ko wani abu ba sharaɗi bane kuma su shigo ko da ba su shigo ba ne a yadda za a dakushe kiyayyar su da musulmi domin musamman waɗanda ba sa zaune da musulmai ana gaya musu ƙarya da ƙarere shi ai waɗannan musulman kaza suke kaza suke to a gwada musu in sun zo tare da ku ashe wannan abin da aka faɗa ba haka ba wa qawlihi ta'ala ya ayyuhan nabiyyu jahilil kuffar Allah jalla wa ala yace ya kai wannan annabi ka yi jihadi ga kafirai da munafukai ka tsaurara musu wannan ayar mun sha faɗa cewa tana cikin tana raddi ga turawan yamma da suke ta magana akan jihadi da jihadi ne musulunci yake yaduwa wanda wannan ƙoƙarin canja tarihi shi asali yaƙi tsakanin al'ummatai dama ba musulunci ne ya fare shi kowace al'umma da kaga ta kafa daula ko ƙasa da yaƙi ta kafa ta kuma tana fafatawa gwargwadon ƙarfinta domin ta faɗaɗa ikonta haka tarihin ɗan adam yake tun da ya samu kansa a a ban ƙasa asalin rigimar qabil da habil in ka koma baya kuma ka ce rigimar shaidan da annabi adam to haka Allah ya tsara tsakanin gaskiya da rashin gaskiya za a yi ta fafatawa ba za a daina ba ba san da za ka buɗe idanka duk ka da alkhairi mutane kaga duk alkhairi suke ba zai yi ba Allah bai tsara rayuwar ta zama haka haka na ba za ka bude idan ka ba kuma kaga sharri ake zuriya ai Allah ya ce walaula daf'ullahi an-nas ba'dahum bi ba'd la fasadat al-ard wanda zai zo ya batanci ga Annabi sallallahu alaihi wasallam yanzu wani sai an yi batancin soyayyar ma'aikin sallallahu alaihi wasallam za ta motsa wani sai an lalata masallacin sannan soyayyarsa da sallar za ta motsa ba haka ne wannan ita ce ita shine shine sira'u Dafa, wanda yana cikin hikimar Allah jalla wa ala sai in gizo waɗannan sai su taba waɗannan sai kishin waɗancan ya tashi sai waɗannan su tashi su bada kariya to haka ake in ba haka ba sai ai sanyi a sallaci to wannan sunna ce ta ɗan adam daidai kawai abin da shi musulunci ya yi tsaftace ma yaƙi ya tsaftace yaƙi ya sa dokoki banda kashe tsoho banda kashe mata banda kashe ƙananan yara banda kashe wanda ya kawwame kansa yana bautar Allah tare da cewa musulunci bai yarda da bautar da yake domin yana kiran wani Allah amma tun da bai ɗau makami ba aka ce a kyale shi banda yin musla ai kisan da za a batawa da mutum kamanninsa kwakule masa ido cire masa hanci fitan mai daga fitar da shi daga surarsa yace banda wannan kun tana hadisu hadithu usama da ya bada labarin ya bu wani ya kashe shi bajinta yake faɗa nisalam ya kai mutum ya ce la ilaha illallah kuma ka bi shi ka kashe ya ce ya rasulallah sai na kamar ya faɗa ne don ya kara kansa sai ya ce ka buɗe zuciyarsa ka gani a shaƙaƙta an kalbi shi ne mai tambaya mai nauyi ya ce to yanzu ya za ka yi da la ilaha illallah ka idan ta zo da gobe alkiyama ta cakumo ka gaban Allah ta ce ya Allah maɗaukacin sarki wannan ya faɗi ni amma kuma wancan ya kashe shi ka tambaye shi me yasa ya kashe Usama ya faɗi wannan ne yana da tawili ko yana da shubha a tunaninsa hadi yana ganin kamar inda zai ce la ilaha illallah ne kawai shi ya yake da kamata ya faɗe ta kafin ya shigo fagen fama ko kaga kamar yana da wani uzuri to ina ga wanda shi kuma kawai san ransa ne zuriya zai sa ya zub da jini kaga wannan ya ɗauko wa kansa da laba ga mu lakiyaye sannan ka lura a cikin ayar ai an ce a yaƙi munafukai ka taɓa jin alaihi salam ya yaƙi da munafukai ya yaƙi ne kafirai amma ya yaƙi munafukai an ce jahilin kufa da aka ce wal munafiqin wannan sai ya ɓata abinda da yawa suke so su faɗa cewa concept na jihad yana nufin kisa ba haka bane a asalin ma larabcin ba haka bane ana nufin fafatawa ja gumurzu ba sharaɗi ne ya kai da kisa wani zubin da rubutu za a yi wani zubin da kalma za a yi wani zubin da kaza za a yi wani zubin da kuɗi za a yi wani zubin da kaza kaga sayyidina Umar radiyallahu anhu ai ya nemi izini ya kashe Abdullahi ibn Ubay ibn Salul yace Umar ai ba sani ba lam Umar bi zak yace ba ai mun Umar ne ba wannan lafazin yace kana so a ce ina kashe abokaina saddan lizari'a a hakan aka yi hakuri da su suna cutarwa a zamantakewa irin tamu musamman in suka yi ba daidai ba ya dace a kautsa musu ɗaya daga cikin su ya fito ya batanci ya dace a kautsa musu wajen kada mu zama irin wancananka masu ba su kariya masu rarrashin su da lallaba su wannan wace irin lalacewa ce hmm? wa qawlihi ta'ala qatilul ladina yalunakum minal kuffar Allah yake ku yaki waɗanda suke kusa da ku سكيك وهذا كون كافري وليجدوا فيكم غلظة تسامو صوري لطنني أتتردو معنا يا هند أكسامو شرطنا جهادي وقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء الله يتي يا قوة أنت سقي إيماني كدفوا لك مكينا كم مكينكو سلمتومك مسويا تلقون إليهم بالمودة كنا زوا مسر سوية وقد كفروا بما جاءكم من الحق alhalin sun kafirce da abin da ya zo muku na gaskiya shine alqur'ani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yukhrijuna ar-rasul wa iyyakum sun fatattaki manzon Allah da ku kanku daga gidaddajinku an tu'minu billahi rabbikum laifin ku shine saboda wai kun yi imani da Allah ubangijinku in kuntum kharajtum jihadan fi sabili in da gaske kuke kun fita jihadi ne dan neman yarda ta wa neman yarda ta da kuma ɗaukaka tafarki na to kakku yarda ku sakaci da wannan tusirruna ilaihim bil mawadda ballantana ma ku ɓoye wata soyayyar ku zuwa gare su duk wanda ya ɗauki soyayyar sai ya kai wa arna to sai sun ba shi kunya domin su la yarqubuna fi mu'minin illa wala zimma haka Allah ya musu shaida ba su da alƙawari zai wuya ba su ba mutum kunya وقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء الله جل وعلا يكي يقوى أن نسكي إيماني كفر في إيا ينكو ما هيفا وكما ينقوانكو مكو كسنتا زمتو سوني مجب تالم مروك مسويا إن استحب الكفر على الإيمان مسأول السكة في في تسويه الكافر في أخي إيماني a nan ayat ta gwada cewa dangantakar imani ta fi dangantakar jini kaga wancan mahaifa ne wannan kuma yan uwa ne na jiki aka ce amma in dai sun fifita kafirci to shi kenan wa man yatawallahum minkum duk wanda ya jibinci lamarin su cikin ku fa ulaika humuz zalimun to ai waɗannan su ne waɗanda suka zalunci kansu duka wannan yana gwada mana ba mu da aminci tsakaninmu da wanda ba masu addininmu ba wani hadisi abi hurairata radiyallahu anhu fi sahih muslim qala qala rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Ya ce, Iza laqitumul mushrikeena fi at-tariqi in kun haɗu da maguzawa a kan hanya fala tabda'uhum bis salam ku fara musu sallama واضطروهم إلى أضيقها كما أتيل الساس ما تشنج Malamai sun سنك junansu ilimi. zuwa wuri zuwa kauli biyu a cikin wannan hadisin, alqaul awal suka ce hadisin akan zahirin sa cewa a kowane zamani a kowane irin yanayi haka lamarin yake in dai mutum ba musulmi ne, to kawai ba ruwan ka shi wannan shine zaɓin ibnul qayyim rahmatullahi alai da wanda suka yi musu muwafaqa ya kawo wannan magana cikin ahkamu ahli dhimma amma ibnu usaymin rahimahullahu ta'ala yace a'a ana magana ne a irin garuruwan da musulmi suke da ƙarfi ta yadda wannan zai sa ya tsali kansa ya fita daban ya karɓi musulunci amma idan babu wannan ƙarfin to ai babu hikima don haka ce a iya musu sallama ya zo a cikin Bukhari idan sun yi sallama ku ce wa alaikum sami ne ce wannan ma wa alaikum duk sanda aka tabbatar sallamar suka yi to ba laifi bane dan an ce wa alaikum salam wataƙila dalilin wannan ya musulunta ba tun da ai addu'a yi can kuma da aka ce a cewa alaikum waɗanda suke fakewa da sallama ne amma suna mummunan lafazi assalamu alaikum assalamu huwal maut haka suke zuwa yahudu suna faɗa wai ala kashe ka mu huta assalamu alaikum sun cire lam din nana Aisha ta yi magana mai zafi ko kai ya ce ba kya buƙatar duk ki surutun kake bata baki kawai ki cewa alaikum kuma haka to amma mun tabbatar sallamar suka yi to shi kenan sai mu amsa musu ba matsala ba don haka a zama irin na cakuɗe ɗaya duk abin da zai kawo maslaha to shine za ka yi وحديث أبي سعيد رضي الله عنه في سنن أبي داود لا تصاحب إلا مؤمنا عليه وسلم يتكك يدك abota. sai da mumi wala ya'kul ta'amaka illa taqi kakka yadda wani wanda ba mai tsoron Allah ba ya ci abincinka sai ma'anar wannan <laughs> eh? mufahabatin mu'min wannan asiri yake ko saboda zai karfafe ka kai ma wurin imanin, zai zama cewa baka yi asara ba to amma wannan wani irin hali ne idan maslaha ta yi cewa ka wani abu ya haɗa ka da wanda ba musulmi ba za ku yi hulɗa ko kasuwa ko aiki ko wani abu na ba ba laifi amma kada ka bari kuma ya canja ka ka yi ƙoƙarin gwada masa kai aƙidarka da rashin sauka akan aƙidarka da kuma irin ruhi mai kyau na aƙidarka da rangwame abubuwan da zai sa ya yi sha'awar musuluncinka ai mun ga annabi ya yayi haka ko an kamo su mama sai aka ajiye shi cikin masallaci annabi sallam yayi wa sahabbai fada yace ya kuka daure shi ku kwance shi ku kwance shi aka kwance shi ya zauna eh kwana da kwanaki yana ganin yadda ake ta mu'amaloli abin ya daure masa kai yace ah. ce to kai wannan wannan ɗabi'un da suke ma ba laifi ɗabi'u ne mai kyau ga girmamawa yanzu wannan shine shugaban su amma kaga yadda yake da kansa sai ya je wanka sai ya zo alisalam ya ce ya akai tumama? ya ce ya rasu, Allah zuwa ne na musulunta saboda ya ga me to dama ai ka ga abu a aikace ya fi tasiri akan a gaya maka da baki ko shi ne wala yakun maka illa taqi wannan nahin tanzih ne amma wannan baya gwada cewa in misali mutumin da ba na kirki ba ma ka samu damar ma da za ba bashi abinci ai ka bashi abincin ma ka samu damar da za ka yi mai fada ko ka samu damar da za ka yi mai fada don haka in akwai tasirin wani za ka yi mai babu laifi ولهجره صلى الله عليه وآله وسلم الثلاثة الذين خلفوا خمسين ba? منتنا حديث hadisin nan da ya zo cikin sahihai hadisu ka'ab wanda ba su je tabuk ba su uku aka dine وضاقت عليهم الأرض بما رحبت وعلى الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه تو أي أولا كان شي كنس كعب رضي الله عنه manzo sallam ya daina masa magana saboda Allah ya hana a mai magana har tsawon kwana hamsin ila an taba Allahu alaihi har sai sanda Allah ya karɓi tuban su fatabu shikenan sai suka tuba sune Sa'ab dan Malik da Murara ibn Rabi radiyallahu anhum ajma'in السابع والستون من شعب الإيمان يتي ينكي نسبتن دبقي جرم ما wane ne makwabci duk wanda ya kasance tare da kai a inda kake makwabcinka ne ko a gida ko a wurin aiki ko a kasuwa wasu malamai sun karu junansu ilimi suka ce wai dama da kai gida arba'in hagu da kai ma gida arba'in duk makwabtanka haka nake <laughs> wannan ƙaunin ya yi tsauri kun <laughs> to amma dai makwabcin da ya fi kowa haƙƙi a kanka ne aljari junub wanda ga makwabtaka ga ƴan akwai jini wannan dole yana da haƙƙi a kanka ka kame cutarwa ka gabarinsa ka kyautata masa ka taimake shi ka shiga lamarinsa ka rufa masa asiri duk abubuwan da za ka yi wa ɗan'uwanka kai masa لقوله تعالى وبالوالدين إحسانا Allah jalla wa ala yace a kyautata wa iyaye dukkanin kyautatawa wa bi zil qurba a kyautata wa ƴan uwa na jini wal yatama a kyautata wa marayu wal masakin a kyautata wa miskinai wal jari bil qurba a kyautata wa makwabci wanda akwai jini tsakanin wal jari junub a kyautata wa makwabci wanda yake na nesa wa sahibi bil janbi a aboki wanda babu jini tsakaninka da shi ma abokinka ne malam yace qila fi tafsiri lil qurba al jari al munafiq wasu daga cikin malamai suka ce ba ba wanda akwai jini tsakanin ku ba a'a wanda katanga ɗaya tara katanga ɗaya ce tsakanin gidanka da nan wal jaru jini suka ce al ba'id ghayr al munafiq shi kuma wanda katangar gidansa ba ta jikin taka watakila akwai bambancin gida kaza tsakanin والصاحب بالجنب الرفيق في السفر وسكما سكتي الصاحب بالجنب abokinka amma wanda babu alaka shine wanda tafiya ta haɗa duka dai duk wanda wata hulɗa ta haɗa to to cewa ya ji danshinka ya rabauta da alkhairinka sannan kuma ya kubuta gabarin cutarka ko to shikenan kai abin da ya dace wa ali ibn abbas wa mujahid wa qatada wal kalbi wa muqatil ibn hayyan wa muqatil ibn sulaiman wal jari bil qurba wa manyan malaman duka suka ce abinda ake nufi da aljari bil qurba makwabci wanda akwai ce, suka ce allazi bainaka wa bainahu qaraba wanda akwai yan uwantaka ta jini tsakani wal jari junub makwabci shi kuma wanda yake na nesa al ajnabi anka wanda makwabcinka ne amma kuma ba dangin iya bana babu wa sahibu bil janbi aboki kuma wanda yake na nesa shine ar-rafiqu fi safari abokin tafiya وزاد مقاتل بن سليمان فقال في الصاحب بالجنب مقاتل بن سليمان يشي شيكما أبوكي ننسى إنه الرفيق في السفر والحضر أبو أبوكينك سواء أهالي الحسيح أو أهالي الزمن جدا وأن كتله الأرش وأن علي وعبد الله بن مسعود وإبراهيم وغيرهم رضي الله عنهم في الصاحب بالجنب سيدنا علي ده عبد الله بن مسعود بإبراهيم حين ابن زيد بن قيس ابن الأسود النخعي إبراهيم النخعي suka ce abinda ake nufi da fassarar aboki na nesa inna hal mar'a mata ka kenan domin ba dangin iya ba na baba kuma gashi an zo kuma zama mutu raba. wa an sa'id ibn jubair fi riwayatin kadhalika an samu wannan riwaya daga sa'id ibn jubair wa fi riwayatin anhu innahu ar-rafiqus salih a wata riwaya kuma yace aboki na gari wani hadisi Aisha ta radiyallahu anha fi sahihain annaha sami'at rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqulu ma zala jibril yusini bil jah sai jibrilu bai gushe ba yana ta ce min ka kula da makwabcinka ya rasulullah ka kula da makwabcinka ya rasulullah hatta zanantu har sai da na tabbatar annahu sayuwarrisuhu da kyar in ba zai ce in na mutu yana da gado na ba saboda ƙarfin على ko وبه, أم وبه قال أنبأنا البيهقي قال أخبرنا أبو عبد الله الحافظ في مراعاة حق الرقيق أبو عبد الله شيني الحاكم أبو عبد الله صابوري يتي دنجني لقلاد حق أبو كنزما يتي حدثنا أبو العباس العصم قال حدثنا شعبة عن عثمان التنوخي قال حدثنا محمد بن شمال قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ثلاثة لا يكافئهم عني إلا رب العالمين yace mutum uku ba wanda zai أني مقونا a maimakona in ba رجل فسح له في مجلس رجل آه، فسح له في مجلس فسح له في مجلسه ورجل تخطى الحلقة تخطى الحنق والمجالس حتى جلس إلي ورجل ذكر في الليل حاجته فرآني أهلا وكذلك لا يكافئه عني إلا رب العالمين معناه كمر إذا الله صلى الله عليه وسلم ينا يبن وانده وانن أبلي يتشي متمن دي زوري ورنسلي وانده لي يسا يتاشي سي وان يغانا حتى سي يتاشي يبوط أما يتشي زوك wannan ya kyauta alaihi sallam yana yin ne yana alfahari da haka dama aya ta ce idza qila lakum tafassahu fil majalis fassahu aw taqra'ar fil majlis wal murad bihi majlis rasulillah in an ce ku matsa ku matsa to wannan Allah ne zai sa zai biya shi na biyu kuma mutumin da ya dinga tsallake mutane ta al-hilaqa an sai kewaye an yi da'ira ya tsallake hatta jalasa ilayya ya zo ya zauna a gabana kaga wannan mai kwaɗayin menene ilimi ne mai kwaɗayin alkhairi ne wa rajulun dakara fil layli hajatahu sallan yace da mutumin da cikin dare sai ya tuna yana da wata damuwa fara'ani ahlan sai ya gaba wanda zai share masa hawaye ko kuka sai sai ya taso musamman yau cewa na wurin kanan garin ba da jikaji kaji kaji kaji subhanallah manzo sallam kamar yana ce mana duk sanda wani ya tsallake mutane ya zo wurin mu da wata damuwa to in dai da yadda zamu to kan mu bashi ya tafi haka domin ka lissafa daga gidansu zuwa gidanka mutum nawa ya tsallake ko dan haka ka kaddara wannan sai kai mai gwargwadon abin da zaka iya kace to alhamdulillah sai mu dakata anan abinda muka faɗa daidai Allah ya amfanar da mu kuskuren da muka yi Allah ya fahimtar da mu daidai mana afwa wa subhanaka allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh